Aujourd'hui dans votre émission Tous à la Fada, nous allons parler des tontines comme moyen d'épargne et d'économie pour les jeunes. La tontine aujourd'hui au Niger intéresse notamment les femmes, les hommes également et surtout les jeunes. Certains estiment que c'est une très bonne initiative parce que c'est de l'entraide car elle permet d'assurer l'indépendance financière mais aussi de lancer des activités génératrices de revenus. Et au-delà des tontines financières traditionnelles, d'autres formes de tontines ont vu le jour. Certaines se pratiquent en présentiel et aussi sur les réseaux sociaux, principalement sur la plateforme WhatsApp. Tontine wato adashi Abune wanda ke daɗa yaɗuwa sosai tsakanin alumomi Mata matasa har samari kan yin adashi tsakanin su domin su samu su keɓe kuɗi ko kuma su samu su sayi waɗansu kayayyakin da ba za su iya fidda kuɗin su kai tsaye ba. a fond ces dernières années. Wanda irin adashi ne matasa suka baiwa muhimmanci wace irin riba ake samu a ciki yaya ake gudanar da adashe waɗanne hanyoyi ya kamata su uwayen adashe su bi domin kiyaye matsaloli ga duka waɗannan tambayoyin za mu yi ƙoƙarin kawo amsa a cikin wannan shirin namu na mu haɗu a fada et comme vous le savez amis jeunes la fada se 35 minutes d'échange de musique de chronique et de rubrique. Masu sauraron mu yau mun baje kolin fadar tamu ne a filin studio Kalangu inda yau muka ɗauko zancen adashi wato Layton Tin comme alternative de pan pour les jeunes. Yau muna tare da manyan baki a fadar tamu zan ba su dama kowanne ya gabatar da kanshi. To barka fanta <laughs> eh, ni suna na Rakiya Arimi ina jeren adashe zan ce adashe ma da yawa doctora ke barka da zuwa cikin fadar tamu muna muku godiya assalamu alaikum salam ni suna na halima bon bon harayen sosai harka adashe ba mai je quelques connaissances là dessus ah, assalamu alaikum wa alaikum salam to ni ma suna na saratu ina jiran adashe ta kuɗi kuma da ta kayayyaki saratu da halima barkan ku da zuwa a cikin shirin namu sai in koma bangaren maza assalamu alaikum uh, sunana sumana amadu abdurrahman ni ma dai adashin dai ban daɗe yin shi ba sosai mai ina da wayansu sanayya kaɗan a biskan shi. Assalamu alaikum ni suna na Musa Altine eh, a nan eh, Kanta ma ce Mohamed Frérot. Ni ma na saba yi eh, victime de scroquerie même à plusieurs reprises. <laughs> To barkanku da zuwa a cikin fadar tamu. kenan za mu fara direktaman da tambayoyinmu rakiya kin ce ke uwar adashi ce kina jira adashi da yawa to wani irin adashi ne kika ga matasa sun fi baiwa muhimmanci eh to fanta muna muku godiya muna mu studio kalangu godiya da kuka gayyace mu musamman ma kan abin da muka sani eh ni yanzu zamani yanzu da ina iya cewa adashen da matasa suka hi ba karhi shine kin san akwai adashi iri-iri akwai wanda na kuɗi ne a ba ma matashi kuɗi ya je ya yi amfani da shi ko kuma a siyo mishi wani abu ko kuma kamar wani abu ina nufin abun hawa ko kuma wani kayan sawa riguna da dai sauransu mm-hmm. to shine yanzu matasa suka yi ba karhi ta wannan fannin amma to kisan matasan ma kashi-kashi ne akwai matasan da suna cikin gidaje yanzu ana kiran su matasa to su ma suna sayan kayan ɗaki ko kayan abinci da sauransu eh su ma akwai adashen su Fredo kai cikin wani irin adashi kai kake abun ga shiga ni waɗanda na saba yi na kudi ne kwa kamar Eh, akwai wanda na yi na wajen aikinmu akwai wanda na yi kuma na cikin gari saratu ke fa a ganin ki wanne irin adashe ne a ah, matasa suka fi baiwa muhimmanci adashi dai wanda matasa suka fi baiwa muhimmanci akwai na kuɗi kuma akwai na kayayyaki musamman maza haka su sun hiba na kuɗi ƙarfi to mu kuma mata mahi yawa sun yi son su tara kuɗinsu kamar su zuba a adashe a basu kayayyaki kamar wani kayan ɗaki kayan kicin da sauransu abdulrahman idan za ka shiga cikin adashe wata irin adashe za ka shiga a matsayinka na matashi yanzu a matsayina dai na matashi wanda bai yi armi ba ina jin koda dai zan ma shiga adashi sai dai shiga cikin wayan da ake yi na kungiyoyin na wanda matasa ke budewa wanda idan ka tashi armi ana taimaka maka a baka saboda ka samu ka yi shagulgulan armi cikin sauki kuma cikin kwanciyar hankali kuwa kenan ko da dai zan shiga cikin adashi irin cikin irin wannan dai zan shiga insha Allah anan ka ji abin da Abdurrahman ke bize <laughs> to kai fa <laughs> en tout cas moi ce que je préfère euh, euh, c'est de de participer euh, où on, on fait on, on réunit les argent quoi ça donne l'aspect pécuniaire m'intéresse plus mm. bien que je n'ai jamais imaginé que je peux assister et je ne compte pas aussi. Mais quand même, bien que je n'ai jamais vécu l'expérience, mais quand même j'ai vu ce qui se passe, la façon dont les gens se comportent par rapport à ces phénomènes, à cette chose que je considère comme un phénomène. Je préfère participer avec mon argent si on me soumet les choix ok ni personalaman adashi dai wanda nake ciki yanzu ina yin na kaya kuma ina yin na kuɗi a même temps mais je préfère na kaya parce que c'est plus c'est plus pratique comme in aka baka na kuɗi parfois vu la, la situation ta yanzu facilement tu peux les dépenser ailleurs quoi mais en baka kaya tu peux les utiliser peut-être les ustensiles de cuisine ko kuma kaya na sawa hakan ou bien pour les, la décoration et autres donc c'est plus pratique. Dans un bac, il y a d'emblée. Là, c'est vrai que tu peux faire plusieurs choses avec, mais facilement, tu peux oublier certaines, certaines choses. To, Rekia Arimi, uwar adashi, <laughs> a Rekia, ba, Rakiya wani irin avantage ne gare tontin? To, yawa ne, avantage dai vraiment eh, yana da avantage da Tende Tunda yau, avantage qui farko da zan iya zana miki shine kaman in ban ni iya abun nan da kaina ko kuma a ce in hidda kuɗi abin nan a ce yana 300 mil 200 mil ko kuma wajen sansan ma a ce ban iya hidda sansan kin na in ta in saye shi da kaina kin ga adashe avantage ne da zai kawo ka ka saya abun nan mutane ne za su tara su baka ka ka saya ko kuma a ce yau abun nan ina da bukatar shi ban da karhin shi kin gani shi ma yana sa ka same shi yanzu misali da mun an ɗauko ɓangaren matasa eh, a ɗauki ɓangaren 'yan jami'a suna son tahiya jami'a ba su da moto ba su da abin hawa yanzu kin ga adashi yana yi wa in zo in yi wani adashi da aka ce yana bani kuɗi wajen san ko sisan haka na san da in na yi shi ina samu in sai moto ko kuma a ce ma akwai ma adashin da ake ɗorawa na moto furfeye da moto a dejan kenan kin gani shi ma yana sa ka samu wani da plasma gaskiya da in an ce in tsaya dai ga matasan dai zai tsaya daga nan wurin ko kuma kamar yadda ilwata wannan ta ce kayan ɗaki ban yi aure ba ina so in samu kayan ɗaki kuma ran da na tashi watakila wanda zan auren ba wani kuɗi da yawa zai kawo mini ba ko kuma watakila lokacin da zan tashi ban da daman nan na in yi haya haya in ta in sai kaya kin ga in ka shiga adashe kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kana tara kayanka shi ma yana da amfani to kin ga dan <laughs> avantage kin da zan dan baki ci gani ke da koyi cikin adashe shine na harko yana haɗa kanun kai mutane kwa tunda duniya duk inda ake kwa mutane ana so in sun haɗu su haɗu su samu su taimaka ma juna yadda kowa zai samu ya cimma muhimmanci abin da ya sama gaba kwa jino yana cikin muhimmanci na farko da ke da cikin adashi muhimmanci na biyu shi kuma yana sa kamar mutum ya saba da keɓance kuɗi abin da nasaru suke ce ma ifarin tunda wani kamar tilas ne kuwa saboda in babu wani tilas tana yi duk abin da ka samu kashe me kana cikin adashe kamar wani hanya ce da ke sa ka keɓance kuɗi saboda ka biya wasu bukatunka masu muhimmanci avantage abun ga muhimmanci na uku wanda za a iya cewa biska adashi shine yana hana matasa kama yana yana yana taimaka matasa surtout irin nan ne ce wanda matasa suke taruwa suna taimaka mu juna saboda kowa ya samu ya armi don ku wannan yana sa matasa su samu su ma armi kuma su bar irin su lalatu wanda ake gani biskan rezo sosiyo kai da yau na ga an <laughs> wanda suke da muhimmanci sosai kwa don ku kuma wurin bangaren mata hmm. yau kun san da mata surtout a nan kasashen mu na Afirka yau wurin tattalin iya su ma suna da kuma sun haihu mazan shan wahala kwa jana yanzu uwa in tana samun take dan keɓance kuɗi in iya ta sutu wurin armi kai kin gani kamar yanzu a ce in mutum in mace tana yadda za ta armi yawancin abun ga sharjikin duka biskanta ne ke kwa don in tana adashe wanda yana taimaka mata ta samu sauki wurin biya ma diyanta biyan bukata ta dangance da abin da ke kayan gida da kayan abun duka duk wanda yana da muhimmanci sosai bisa ma wanda wanda ta kawo bisa harkar sayan moto yau mun ga akwai matasa masu ɗauka makamai suna tiya suna suna tare mutane suna kashewa ce mhm. ne akwai hanyar za a ba su ta sauki wanda zai sa su samu abin hawa duk wanda abin da cawo sosai kaɗan kaɗan duka da samu Fredo dit qu'il a été victime d'escroquerie. Fredo, à part l'escroquerie, là, est-ce qu'il y a un avantage que tu peux nous citer, na Adachi? Beiwa ne a ce babu avantage. Akwai avantage parce que ni dans un premier ta avantage kin ma ne na diba abin da ya sa na shiga kuma ba duka waɗanda na yi ba ne na samu escroquer kada rikin nan ta yi da yawa kenan akwai wanda na yi vraiment na samu na samu albarkacin shi parce akwai lokacin da just bayan armena ina da waɗansu abubuwa da yawa da nake so in sai kwa to shi vraiment na wajen aikin mu ne na na shiga tunda shi na yi na yi ba na yi samun certitude da bai da bai da kaman bai da babu matsala hakan ga wajen biya biskuit mutanen a ce a wawware ne suke ba wuri guda ba ne suke wani bi yawara tuju da lairita da fahima yawara tuju roshi da excuse kwa sarar tuke kuma a ganin ki wani irin avantage ke ka gani na adashi bon kamar yadda yan uwana dai suka ce akwai avantage da yawa akwai avantage da yawa na kuɗi yana taimakawa mutane su tara kuɗinsu in wani sabga na biki ya zo haka ko kuma biki dai ka samu ka sayi abubuwa ko kuma ka biya ma kanka bukata sa'annan su kuma na kayayyaki misalin akwai 'yan mata yadda 'yar uwata ta faɗa 'yan mata masu son su yi aure hakan kowace dai ta san inda da reda Allah za ta yi aure kinan ilfoke ta shiga adashe ko na dararuwa haka ko na wasu dai kayayyaki wanda ta sani da tunda idan aure ya tashi akwai abubuwan da ake iya manja fasilama ko kuma idan za a yi uwaye ba su da hali kamar ba a yin su da yawa haka kenan idan ta shiga adashe za ta iya ta tara makanta kayayyaki kaɗan kaɗan vala sannu sannu to kafin mu ci gaba yan uwa matasa za mu mu baiwa layi Coucou tout le euh, monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniques. Así es la vida, así C'est toujours agréable de vous retrouver, amis de la rubrique rose, ce samedi avec moi, Rookie, dans l'espace santé et bien-être. Nous parlerons de certains produits cancérigènes que nous utilisons malheureusement au quotidien. Et avec moi, Fanta, nous allons évoquer la magie que le henné opère sur les cheveux. Et dans l'espace cuisine avec Bibi, plein de recettes de beignets juste pour votre plaisir. Bonsoir, amis jeunes, j'espère que vous allez bien partout d'où vous nous suivez. L'espace santé et bien-être d'aujourd'hui s'intéresse aux produits que ce soit en cosmétique ou autre que nous utilisons et qui représentent un danger pour notre santé. Le premier produit toxique, c'est le défrisant. D'après mes recherches sur le net, les produits capillaires de défrisage sont suspectés d'augmenter le risque de cancer de l'utérus chez les femmes qui les utilisent. C'est la conclusion d'une étude publiée dans le journal de l'Institut national du cancer. Menée auprès de 30 000 femmes vivant aux États-Unis, ces dernières ont été suivies pendant 10 ans et durant cette période, 357 d'entre elles ont développé un cancer de l'utérus. Deuxième produit, c'est les colorants capillaires. Si vous avez tendance à teinter vos cheveux, faites très attention. Cette pratique pourrait être bien une mauvaise idée. Selon une étude publiée dans le même journal, la coloration serait associée à un risque accru de développer le cancer du sein. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'une plante dont je suis sûre nous la connaissons tous, mais dont nous ne connaissons pas tous les bienfaits sur les cheveux et comment colorer ses cheveux naturellement grâce à cette plante. C'est le henné ou l'allé en Hausa ou en Zarma. Les bienfaits du henné pour les cheveux. La poudre du henné favorise la pousse des cheveux. Elle régule la production de sébum. Elle lutte contre la chute des cheveux. Elle est anti-pelliculaire. Elle est un antipoux efficace. Alors, je partage avec vous une préparation de pâte colorante au henné. Avant toute chose, donc, veuillez vous munir d'un contenant et d'un ustensile qui ne soit pas en métal, car le henné s'oxyde au contact euh, d'un objet métallique. Ensuite, euh, ajoutez progressivement de l'eau bouillante à la poudre de henné tout en mélangeant. La pâte obtenue ne doit ni être trop liquide ni trop épaisse. Donc, euh, pour l'application de la teinture, brossez d'abord soigneusement vos cheveux pour ne laisser aucun nœud. Nouez en chignon la première partie de vos cheveux. Prélevez la pâte colorante à l'aide de vos doigts, d'un pinceau ou d'une poche à douille. Donc appliquez-la en couche épaisse, mèche par mèche. Massez votre cuir chevelu sur toute sa surface. Regroupez votre chevelure en chignon. Le temps de pose donc dépend de l'intensité que vous souhaitez. Donc vous pouvez compter une à trois heures de pose. Donc une fois le temps de pose terminé, rincez à l'eau uniquement. à Amis jeunes de la rubrique rose, dans cet espace dédié à la cuisine, nous vous proposons des recettes de beignets salés pour le plaisir des petits et des grands. La première recette, c'est euh, sont les beignets d'aubergine. Pour cette recette, nous aurons besoin euh, de l'huile, de grosses aubergines, 250 g de farine, un quart de kilo, comme on le dit ici, 100 g euh, de votre fromage au choix, hein, râpé, mais bon, c'est facultatif, mais ça change vraiment tout le fromage. Un sachet de levure chimique, du sel, du poivre, céleri et persil, plus de l'ail écrasé. Première étape, mélanger la farine et la levure levure chimique, ajouter de l'eau jusqu'à obtenir une pâte épaisse qui reste souple. Assaisonner la pâte avec le sel, le poivre et le mélange d'ail, céleri et persil écrasé. Coupez les aubergines en rondelles, puis les enrober de pâte. Ensuite, vous les faites frire dans le bain d'huile. Une fois frites, déposez les aubergines sur un plat et parsemez aussitôt de fromage râpé pour qu'ils fonde. Bonne dégustation. On se dit bonne dégustation et à demain. Amis jeunes, nous sommes de retour dans votre émission Tous à la Fada inda yau a nan filin studio Kalangu muke ci gaba da tattaunawa akan maudu'in mu na wato Letontin comme alternative d'épargne pour les jeunes. Za mu ci gaba da tambayoyinmu. Rakiya da ke zan fara wannan tambayar. Rakiya a ganin ki a adashe lalle yana bari kai economize ko kuma ka ɗauki kuɗin za ka sa su 'yan Najeriya su ce ba abin su sharholi. <laughs> to in ana zancen ekonomi ma in an zo wurin adashi sai a tsaya tunda gaskiya wuri ne na ekonomi sosai sai ki ji wani ya ce a ni ban adashe zan je in zuba shi cikin kont bai ma zan ma zo ga tambayar adashe ko banki <laughs> tunda adashe mine ne ajiya ne zaki sai ran da kika tashi ki ɗauke shi zaki babban bukata da shi ko amma shi banki sai ki gani yau ina na ta ne aje kuɗi wata wata ran da wata rana in na tuna tahiya zan yi in doka in na adashe ne kuma baki zuwa ki doka sai ran da kika aka yi niyya a baki za a baki mm-hmm. to nan kin gani ana iya cewa hanya ce ta samun ta yin economy sosai anan eto a ton navi est-ce que la tontine c'est le cadre idéal pour économiser oui c'est vraiment un cadre idéal pour l'économie parce que non seulement ça va créer une charge sur la personne et il y a cette idée là qui va t'obliger à chaque fois euh, de rembourser sa partition. Encore, comme elle l'a dit, même quand tu auras besoin de ton argent, tu n'as pas le droit d'aller directement récupérer ça. Ça va te permettre d'économiser et lorsque tu auras ton argent, tu vas investir pour euh, réaliser des choses. Alors qu'à ton niveau individuel, tu auras du mal à économiser quoi. Donc moi, c'est surtout l'avantage que je vois. Et toi, Halima a ce kadirkin na pour économiser en tout cas c'est un cadre parfait pour économiser pourquoi parce que comme elle l'a dit tu n'as pas le droit d'aller euh, chercher ou bien de, demander à ce qu'on te donne l'argent qu'on te remet l'argent plutôt au contrairement si c'est un compte épargne bancaire là, tu auras des besoins, soit la maladie, soit les parents ont besoin, pratiquement tu vas courir à les retirer. Mais comme c'est un attaché, déjà ton argent c'est là tu vas le récupérer au moment venu. Tu n'as pas le droit à ce qu'on te le donne sans que l'occasion quoi. Vraiment, ça, si c'est pour épargner, vraiment, c'est un cadre meilleur pour épargner de l'argent, pour économiser. Sarah, tu sais, qui bon de ta Comment constituer un groupe de tontines comment ça s'organise On veut tout savoir aujourd'hui. Les <laughs> groupes de tontines, akwai une famille, idan kuka za ka iya lansi ka ce kana son ka aza a dashe ko na kuɗi hakan ga ko na kayayyaki sa'annan idan sun ce suna so kenan sai ka yi selectionne gare mu mata ka bi ɗan kayyanka ka yi organizan abinka sa'annan akwai na rezo sosai wani postule na za ka yi saman statue in ka sa kana kana son ka yi tontin haka ko na kuɗi ko na material shi ma idan mutane suka ce su za su yi tunda akwai wanda baka sani ba cikin group ne kuka haɗu don ku ba da mande da ransayema akwai ma wanda situ ne fa talman sur de kana iya su turo maka card d'identité in su pour avoir une certitude kai ma ka mm. tura musu kenan même les inconnus suna iya su yi integrin tontin in ka ba sai wa'anda ka sani ba sai ki rake ke kuma fa bangaren yaya ne abun ke faruwa kaka yake organizan komi da komi fanta duka abin da ta yi miki site hakanan ne en general hakanan ne ake adashi amma ni akwai kuma wani bangare na da nake yi don sanin wa ya dace in ɗoka cikin adashi mm-hmm. sai in fara da jika biyu jika biyar bata gari kowa ba mm-hmm. amma in naga kai a jika biyun ma ko jika biyar kin tu prends du temps avant de verser ou bien in ce kahin ma in ganka puisque ni adashe na fa jelefe kawai haka nan ina iya ɗaukan na 'yan gari daban ina iya ɗaukan na biro ina iya ɗaukan na irin wannan service service iri-iri mm-hmm. don sai na yi karami a lokacin da nake tiran wa'anda ya kamata in yi babban adashe da su amma sinon duka yadda ta yi site haka nan ya adashe kenan adashen in na gane zancen ki akwai babba akwai karami ah. <laughs> fanta akwai babba akwai babba babba akwai karami gaba ma da gabanta <laughs> gaba ma da gabanta <laughs> to ko za ki iya muna fashin baki a nan wurin to fatta ba sani ba yadda kaman sauran mutane suke ni yanzu kin ga ina yin na ɗari biyar ina yin na jika kuma ina yin na ɗari biyu jika ɗari biyu wani ban gane sun ke. kuɗi. waga ɗari ta. Jika dai wanda da kika sani kuɗi mil fran 200 <laughs> mil 2000 mil fran 200 mil ina ina yin su. Kuma ina yin irin wannan adashi ta abinci. Kai ka soya abincin ka ka kawo in buhun shinkawa za ka kawo ka kawo in ma ka fake za ki kawo ki kawo irin wannan adashi ce mai ana ce mata a ci kwakwa mm, sai ku kawo kuma akwai wadda nake yi wadda kamar tara kuɗin zan yi sai in ta in sayo maka abinci in kawo maka ko kuma in tara kuɗin in ta in sayo maka kaya wani moto wani eh, moket wani abu dai da kake so akwai wadda kuma in na girka haka za a yi haka za a yi babu zancen a sake kisan wasu ana iya samun wanda zai zo ya ce maka a ah, wani wallahi ina da bukatar kuɗi ya eh, shi dai problem vraiment il faut ka bani ni ban yin haka nan in dai zan dora a da shi dama ca nake na rantse da Allah da yayi ni da yayi ka abin gada zan dora babu zancen sakewa ba zancen in baka kuɗi in dai abinci zan saya ba zancen in sai da abinci in baka kuɗi in dai abinci ne za a bada kenan ka tsaya ga abu guda kuma wallahi fanta a dashe sai da tsoron Allah adashi in kana yi sai da tsoron Allah don saboda wani bi ni je pete dir me adashi ke jefe duka suna da poshet kinsu daban poshet daban daban daban daban <laughs> gare ne wanda in ce miki ga kuɗi tunda wani bi adashen ba tare ba suke zuwa miki kuɗi haka ba irin wannan bane wanda ta yi wurin fekil ko fekil ake ɗauka post dai wannan da kika san in contractual mm. wallahi wani bai zuwa ranar da zaka zaka je kai ka zamna a ce ka ba ka kawo kuɗin adashi mm-hmm. dole kenan sai kin tai da kuɗin nan gida don poshet kina daban personnel daban mhm. na adashe daban don saboda ka in ci kuɗin mutum gobe in yi kakani kai ko kuma su game mini cikin juna in rasa yaya zan yi gamewa cikin juna sevrai wata rana wani bai baka bai ce na baki <laughs> wani bai kawo ba kai tsammani ya kawo duka yana samuwa mhm. me wata rana sai ka hidda cikin kudin ka ka sa tun da kai ka dora ma kanka nauyi abu ne vraiment sai kana tsoron Allah ta'arif Kamar yadda kuka sani masu sauraron mu fadar tamu ana yi ana shakatawa yau zamu bari kadar Tumbiano Technician fadar tamu ya zaɓi music inda yake so. bari mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu haɗu a fada akan maudu'in mu na yau wato Laitontin comme alternative de pour les jeunes inda yau muke tattaunawa akan wannan jigo tare da manyan bakin da suka garzuyo fadar tamu. Kamar yadda na faɗa mun ya da zango ne a cikin filin studio Kalangu domin tattaunawa akan jigon namu za mu ci gaba da tambayoyin mu. Fredo, to qui ite été victime, comment reconnaître une arnaque et comment l'éviter? Bon, vous savez, quand on se réunit toujours, il y a beaucoup de gens, s'ils peuvent s'intégrer dans un groupe, mais ils ne peuvent pas partager les mêmes objectifs. Donc, euh, Gani, moi pour ma part, vraiment c'est en âme et conscience et en toute honnêteté que je me suis intégré dedans. Maintenant, moi, la bonne dame, je lui faisais entièrement confiance. Hein. Chacun a pris, à mon tour, moi, qu'est-ce qu'elle me dit Elle me faisait comprendre que c'est sa soeur qui va se marier. Et très malheureusement, elle a eu des déprogrammations. Et l'argent qu'elle s'y attendait à dépenser, vraiment, ce qu'elle détient, ne pourra pas faire ses, activités, quoi. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je peux te laisser. Tu prends ma part. Mais il faut me donner un délai. Dans un bref délai, vous allez me rembourser mon argent. Elle me dit, ok. Maintenant, moi, quand je croise la bonne dame, elle me change de voix ou bien elle change sa mine. Je vous assure, l'argent là, elle m'a remis ça en 5 000, 10 000, 5 000, 10 000. C'est comme ça que j'avais pu rassembler mon argent. Donc, là, aux gens Aikishima, j'avais fait une année c'était très bien. L'autre tour, je me suis encore intégré. Moi, j'ai préféré prendre l'avant-dernier. Maintenant, à mon tour, je pars voir le gars, il me fait comprendre que, ah, voilà. Je dis, mais non, attends, un tel. On est dans le même service. Tout au plus, le premier. tu quoi ça Maintenant, je pars, le gars, il me donne la moitié. Je pars, il me donne

tanke kuɗin nan na mutane ne ne tushi memba a sa kakkamata ba tunda a tu ma mutum yana iya zuwa ya tambaye ka kuɗin adashi to in ka ci shi kai kuma eh, menene suke tsaya <laughs> menene abokiyar polisai <laughs> to dole ka zama abokiyar polisai <laughs> Hali. ya kike ganin mutum zai iya gane wata arnak don ya samu ya guje ta gaskiya reconnaître une arnaque c'est difficile c'est vraiment difficile il faut être victime comme euh, le frère pour, pour peut-être reculer et hésiter pour la prochaine fois. Mais reconnaître une arnaque comme ça, vraiment, c'est difficile. Daouya. Daouya. Mais babu kaman wani abu wanda saratu ke a ganin ki babu kamar wani abu wanda zai dan baka alert rouge kaɗan ya ce maka wannan arnaka ce bon par exemple adashe na réseaux sociaux akwai group da ake buɗa na whatsapp kenan obligatoirement idan mutum zai aza adashe ilfoki ya bude group in nan ya sa mutane jiki mhm. kuma in ka sa mutane baka like parameter in group shak mu in mutum ya zuba tu fer la list ga wanda sun ka zuba ga waɗanda sun ka ɗauka kenan mutum ma les participants qui sont dans le groupe suna iya idan sun kaga ga sunan wanda ya ɗauka kenan za su iya interpellation shi an privé su tambaya shi kakane ka ɗauki kuɗin ko kakawan wani ils entre eux don su sani gaskiya o adashin nan da gaske ne LSURS UPN Sa'in Arnak. Kinan shi ma Sa'in maniyar da Dayatar Vigilant kwa. ya ke a ganin ki da wa ake iya ɗauka cikin adashi kuma wa ya kamata ya ikar ku a matsayin ku na ura adashi. Yaya kike ki gane wanga ya kamata in bar shi wanga ya kamata in. To kin san aka ce abu ko yaya ne yayan dobi diyan da aka yi dai ka ji wani ya taba yi kamar yanzu yadda nake gane mutum watakila ina zamne da kai in san ka taɓa yin wani adashe yake kayi ta kwana-kwana da mutane to ta nan wurin gaskiya ni ban ɗaukan ka kuma ko na ɗauke ka tana yawa ba adashi babba ba ne zan saka ƙaramin adashi ne zan saka shi ma dan in yi testin yadda versamen kinka yake ne yanzu ina iya zuwa in yi na mil franco na mil wallahi fanta wanda yake darganta ake cewa a zabarmanci in mm. darganta ne a nan jikka ma sai ya miki shi a dashen jikka ma sai ya gwada miki shi sai ya zo ki zo ki ce mishi bani kuɗi ko ya ce miki a banda banda shi yanzu eh banda canji ko banda shi yanzu ta ki dawo ko kuma a'a yana wani wuri bari in ta yin ɗauko in kawo miki dama wannan mutumin ki san da ba mai zubawa ba ne ni da na san ina adashe ga ranar da nake zuba adashe a ranar na ma kamun in ganki ya kamata a ce adashe kuɗin adashen na yana cikin aljuhuna mhm. engagement ne da ke ka ɗauki engagement ilfo ke kai abin gakin shi kenan ta kina gane wanda ya kamata ka sashi cikin adashen ka ya kamata akwai wani adashe da na yi da ya tashi current card person fanta shak semen nake yin shi current card person yanzu da na tashi rarakewa kin san mutane nawa na samu ashirin da wani abu wanda kike ganin su za su iya ci eh, gaba cikin kaman goma sha wani abun duka ban yarda da zumin su ba duka na hidda su tunda sun yi ta sa ni cikin ragaita sai in hidda cikin aljuhuna in sa in ka bani in sa cikin poshet kina haka haka haka na sai da ta kare to kinga haka kina iya tantance si je peux dire les, les mauvaises personnes na adashi akwai bisa harkar nan ni yanzu abin da na gane kwa in ana so adashi ka ta samu matsala ya kamata a ce an bi ka'idodi na doka tunda akwai dokoki wanda suke tsara da ake yin adashi kuma yanzu idan ba a so a samu rikici cikin adashi akwai abin da ta hanyar doka ake ce masu surete kamar yanzu kana so shiga adashi sai kawo wata jingina ka ce to ga ga jingina in in dai zubi na ya ko ban ban bada ko ni samu wata matsala ana doka cikin jingina tantawa a sai da ta a samu a biya adashi kwa me idan babu surete kuma ba a bi ta tsarin doka ba wannan shine ke kawo matsaloli da yawa kwa tun da yanzu adashi ta kai ta ɗauki wata hanya ta ɗauki wata babban ampleur ya kamata a ci an fara dokoki don ya kamata a ce an tsara harkokin doka an yi sinye an ba da ta an yi komi wannan shine ke hana duk wani matsala surtout irin adashi da ta kai kamar kusan miliyon wanda ta kai kusan jikunoni da yawa. Donc avant de clôturer on va laisser la place à Olivier pour sa chronique du jour. Salut les amis auditrices et auditeurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la fada du studio Kalangu. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux et nombreuses à nous écouter. Ce soir, dans la chronique, nous allons parler du football avec l'actualité de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et oui, l'actualité internationale est marquée par la compétition internationale de foot au point où on a l'impression d'oublier la guerre en Ukraine. C'est l'ouverture de la Coupe du Monde qui nous a donné une bonne leçon. D'abord, une leçon d'inclusion et de la place capitale du respect de nos règles. Oui, le Qatar est une nation islamique, c'est-à-dire qu'au Qatar, tout commence par une lecture du Coran. Et la Coupe du Monde a respecté cette règle, comme quoi on peut rester authentique tout en acceptant la diversité. Deuxième leçon, pour cette compétition mondiale, la discipline et la détermination sont la base de tout succès. Contre toute attente, l'Arabie saoudite, portée par le Français Hervé Renard, a battu l'Argentine de Léo Messi. Incroyable, mais vrai, me dirait-on. Mais une fois encore, la discipline et la détermination des Saoudiens a fait la différence. Que ce soit en foot, dans les études ou dans les affaires, soyons, soyez disciplinés et déterminés. Vous verrez que vous allez faire des exploits. La dernière leçon de ces premiers matchs de la Coupe du Monde, c'est les innovations apportées dans la compétition, notamment des arrêts de jeu qui ont augmenté, allant jusqu'à des fois 10 minutes et plus. Mais cela, nous allons développer, mais cet aspect sera développé demain dans la chronique. D'ici là, portez-vous bien, moi je vous souhaite une excellente soirée et surtout, comme toujours d'ailleurs, la paix, la lumière et beaucoup d'amour sur vous. One Big Love. Merci Oli. Et oui les amis, tout ça la fada c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi. Notre thème d'aujourd'hui, les tontines comme alternative d'épargne. Kuma kamar yadda suka faɗa lalle a dashi alternative ce ta amma in an bi wasu 'yan ƙa'idodi. Wato yau a cikin fadar tamu muna tare da Halima Musa, Saratu Almu, Fredo Muhammadu, Aman Musa, Altini, Abdurrahman Sumana Ahmadu da Rakiya Arimi. Merci à tous de l'avoir suivi. Sai comme gobe da mun dawo muku da wata sabuwar shirin.